mai tambaya ya ce Allah ya ƙara wa malin lafiya malam mutum zai iya yin sujada ta godiya ga Allah ko da ba a wajen da abin ya same ka ba misali idan aka yi wa mutum kyauta a kasuwa amma sai bayan sai bai yi ba sai ya zo gida zai iya yi Allah mai da malam gida lafiya zai iya yi amma dai ya saba asalin yadda ake yi asalin yadda ake shine a inda abin ya same ka anan za ka yi ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah ina son ƙarin bayani akan waɗannan hadisan da kuma ƙarin bayani akan fatawar da ka bani ta ɗaukar alƙur'ani da kuma shiga masallaci dan ɗaukar karatu to ban fahimci abin nan ba ina tsammanin ko mace ce mai haila to sai ta kawo hadisi rawahu abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm an abihi an jaddihi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله ila وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا كان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر أنزال يا wasiƙa zuwa ga mutanen yaman cikin abin da wasiƙar ta ƙunsa kada a taɓa alƙur'ani ko kada ya taɓa ƙur'ani sai mai tsarki rawahun nasa'i Waddar rukutuni wal haƙi da kaza da kaza sai ta ce walima ko walima ruya an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamassu alquran illa tahirun kuma da abin da aka rawaito daga abdullahi dan amru Allah ya ƙara musu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ya taba qur'ani sai mai tsarki al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito yace a cikin halul masail fi sharhi mukhtasar al-akhdari bid dalail kenan to wannan dahir dahir din duk da suka zo cikin hadisin ka ma'anar su shine musulmi la yamassu al-qur'an illa tahir ay illa muslim ba wanda zai taɓa ƙur'ani sai musulmi domin kalmar najis wanda ita ce kishiyar Ɗahir, to ita kuma kafirai ake gayawa ubangiji ya ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najis ya ku waɗanda suka yi imani lallai kafirai mushrikai najasa ne to in kafiri mushriki najasa ne to shi kuma musulmi mai tauhidi menene lahir shi yasa malamai suka ce wannan hadisin naka baya nuna mai haila a'a bahir yana nufin musulmi kishiyarsa kuma najis yana nufin mai kafiri duk wankan da kafiri zai duk turaren da zai fesa sunansa ne najis musulmi ko yana da janaba mace ko tana haila ko tana jinin biki in dai musulma ce sunanta ne? ɗahira shi ko musulmi sunansa ɗahira abinda zai nuna maka haka shine hadisin bukhari da muslim wata rana abu huraira ya ce ina yawo cikin madina ina da janaba a jikina amma ban yi wankan janaba ba katsan sai muka haɗu da annabi da muka gaisa sai na ja da baya da baya annabi bai sani ba sai na tafi gida na je na wanka ashe bayan na tafi annabi ya yi ta nema na ina abu huraira aka ce ai ba a gan shi ba da na dawo sai annabi ya ce aina kunta ya aba huraira ina ka kasance ne ya abu huraira sai abu huraira ya ce ya rasulallah inni kuntu junuban wa ana ala ghairi taharatin fankanastu min fakaritu an ujalisak fa zahabtu yace ya ma'aikin Allah ni dazun nan ai da ka ganni ina da janaba ne ba ni da tsarki sai na sulale dan ba na son in zauna da kai haka na je na wanka shine na dawo sai annabi ya ce da shi subhanallahi innal mu'mina wa fi riwayatin innal muslima la yanjus kar ka sake cewa kanka baka da tsarki kai mai tsarki ne ko kana da janaba ko kina haila in dai musulma ce ke mai tsarki ce kuskure ne dan kana da janaba ko mace tana haila ko tana biki ta ce wai ita ba ta da tsarki a'a in ka ce ka da tsarki ma'ana ka ce kai arne ne arne ne bai da tsarki da haka manzo Allah ya ce innal muslima a wata ruwayar innal mu'mina musulmi ko mumini la yanjus baya taba zama najasa dan fitsari ko ba haya ko janaba ko jinin biki ko jinin al'ada da ka ya yar uwa ko kai dan uwa wanda yake tambaya akan wannan la yamasul qur'ana illa tahir tahir tahir dan ana nufin musulmi musulmi musulmi domin a wannan lokacin kasar Yaman kasar kiristoci ce shi yasa annabi ya ta tura mata yan aike wajen kadu wanda za su je su musuluntar da su kuma ya ta rubuta wasiku ga yadda za a yi musu ya tura Abdullahi dan a Abu musal ashari da Mu'azu dan Jabal ya tura su Yaman kuma ya ce da su za ku je garin ahlul kitabi kiristoci kenan fale kun awwala ma tud'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farkon abin da zaku fara kiran su gare shi shine shi tauhidi su kadaita Allah to wannan sakon da annabi yake ta turawa na yan aike shine yake ta tura musu da wasiƙo in sun ce masa to mun ga matsala kaza suna neman su taba qur'ani sai ce la yamassul qur'ana illa tahir kar ku yadda ku ba su qur'ani su taba sai musulmi wanda ya musulunta shi ake ba qur'ani ya taba sai dai in akwai wani uzuri shi kansa kafirin a wani lokaci ana iya bashi qur'anin ya taba inda wata larura da ta taso ta maslahar da'awa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wa manya-manyan sarakunan duniya wanda galibin su kiristoci ne a wancan lokaci da wasiƙa kuma a cikin wasiƙar akwai ayoyin qur'ani kuma sun tattaba قل kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allaha wa la nushrika bihi shay'a duk kusan sarakunan da annabi ya turawa da wasiƙu akwai wannan ayar a ciki shi yasa malamai suka ce to ko shi kafirin a wani lokaci in akwai dalili ko maslaha ta da'awa tana iya sawa a bashi qur'ani amma idan ba wata maslaha ta da'awa ana ganin zai iya wulakantawa bai san darajarsa bai san kimarsa ba to ba za a bashi ba amma in akwai wata maslaha ta da'awa yana so ya karanta ya gani ya bincika da kansa domin akwai kafiran da suke so sai sun karanta da kansu sun gani to da haka akwai qur'anan da aka tarjama su aka yi musu transliteration na turanci to sai ku ba su su karanta wanda da yawa an ba wa kafirai irin wannan sanadiyar haka kuma sun musulunta wasu kuma sanadiyar haka ba su musulunta ba amma kuma sun yi wa musulunci wata gagarumar gudunmawa kamar yadda na faɗa a nan yau da dama lokacin da Michael Jackson ya mutu wasu sun yi ta rumo din cewa Michael Jackson ya musulunta Michael Jackson ba musulunta ya ba dan uwansa ne ya musulunta ya je aikin hajji da ya tashi dawowa sai ya zo masa da Qur'ani na turanci a matsayin tsaraba da makil ya karɓa ya karanta ya gani sai ƙur'ani ya burge shi amma ba musulunta ya ba to lokacin da za a gina masallaci a wani yanki na ingila sai shi wannan dan uwan nasa ya ba shi labari sai ya ɗauki kuɗi masu nauyi sai ya bayar aka gina masallaci to wannan gudunmawar da makil ya bayar shine wasu ke yaɗa ya musulunta ba musulunta ya ba makil har ya mutu yana nan a makil ɗinsa yawwa kuma na buga mana misali a nan kasar ai ubasan jama'a ya taɓa ba yarbawa musulmi miliyan ɗari mawar gina masallaci miliyan ɗari to musulmi shi kenan ubasan ja musulunta saboda ya bada miliyan ɗari a gina masallaci kuma akwai alhazawa da yawa a kano ba sa iya bada kwabo ɗari a gina masallaci ko ba haka ba akwai su da yawa akwai alhajin da ba zai iya bada kwabo ɗari a gina masallaci ba amma tun da yana la ilaha illallah ina ka iya ya zama kuturwar uwa dole a zauna da ke sai dai zai gane kuransa in ya je lahira Allah zai masa lissafin kuɗin ya ji ba wanda ya lala ya tafi wajen Allah duk a sharholi ya tsaye kashe kayansa za a yi masa tambaya sai ya amsa shi ko Obasanjo da ya bada miliyan ɗari fatan mu Allah ya sa ya musulunta dan ya je ya ci moriyarta dan shi in bai ba to an yi bawan ba kanin duka biyu miliyan ɗarinsa mun gina masallaci kuma ba ladan ko sisi kuma ya je shi ba zai shiga aljanna ba domin la tadkhulul janna illa an-nafsul mu'mina ba za su shiga aljanna ba manzo Allah ya ce sai ran da ta yi imani in duk duniya kuɗinka ne ka kashe wa musulunci amma baka shige shi ba ka kashe banza ka asara alkawarin Allah ne daman zai taimaki addinin ko da arna in ya ga dama sai ya ɗauko wani arni daga onacha daga ina daga ina sai ya zo ya gina masallaci a Kano ko musulmi ku yi sallah shi ku yayi aikin banza domin ba zai ci moriyar abin ba wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura in Allah ya ga dama a duniya sai ya biya shi wannan miliyan ɗarin sai Allah ya mayar masa da wata miliyan ɗari sau ɗari ya gama biyan sa a duniya wannan miliyan ɗarin a madadin ta shi sai a yi ta cuta shi ba zai yi cuta ba kuma ya tsufa ya ta rawa yana shan giyarsa lafiyarsa lau Allah ya tsare shi daga dukkan wani cuta da rikicin tsufa yanzu arna nawa kake gani su tashi su yi rawa su rawa 'yan shekara sittin saba'in musulmi ko sallah zai zo shekara 60 din ko 70 kafa ta rike shi a gida haka Allah ya ga dama kai a wanke ma laifi daga nan ka tafi ka shiga aljanna salim alim shi ko ya gama wataya wasa lafiyar ta iya nan ce daga nan sa ya kuskure ya bari mala'ikan mutuwa ya riske shi daga nan lafiya ta kare masa daga nan sai duka ba sauki an gane ko ciwon ba ma guje ko aka ce ba sauki da ya jiki ya ce ba sauki to ba sauki daga nan Allah ya tsare mu da haka dai kalmar tsahir tsahir ana nufin musulmi musulmi da fatan an gane Allah ya sa mu gane takarda ta gaba ta ce malam mun yi aure da mijina auren soyayya amma ko wata biyar ba mu yi ba duk ya fara kullo min da wasu abubuwan da na kasa gane kansa sai cin mutunci kawai tsakaninmu ko tsakanina da shi har ya sa na fara tunanin saurayina ina ganin da shi ne da ba zai mun haka ba dan Allah malam ya zan yi Allah mai da malam gida lafiya yadda zaki shine a tsaya a yi magana dalla dalla a matakin farko ki zaunar da shi ko ki same shi lokacin da yake zaune cikin hayyacinsa cikin natsuwarsa ki tsaya ki karance shi da kyau ki samu lokacin da ba yunwa yake ji ba kin tabbatar uwa hanjinsa ta ɗauka ki samu lokacin da ransa ba a ɓace yake ba za ki iya ganewa amma ki tsaya ki yi karatu mai kyau ki kalli yanayinsa to ki tabbatar baya jin yunwa a lokacin da za ki wannan maganar da zan gaya miki kuma ki tabbatar baya jin bacci domin jin bacci ga namiji ka ne muka hana shi nan ma tashin hankali ne ba namiji ba kaɗai ko ma waye yake jin bacci aka dakatar da shi to faɗa za a yi da shi haka duk wanda yake jin yunwa ka ce za ka dakatar da shi kai masa wata interview to dai in kafi karfin sa bature yace a hungry man is an angry person mutum mai jin yunwa to zuciyarsa anan take yanzu za a yi faɗa da shi to idan kika kalli yanayinsa baya jin yunwa baya jin bacci yana cikin nishaɗi sai ki kullo masa da wannan magana wani tsakaninka da Allah ka san aure muka yi na soyayya me nake maka ko me nai maka kaza da kaza da kaza da kaza suke faruwa ka ji tsoron Allah ka gaya min gaskiya daga ni sai kai ba wani damuwa ko menene ka gaya min gaskiya kakka ɓoye ni kakka rufe mu to shi kuma ya kalli Allah tsakaninsa da Allah lokacin da matarka ka taimaka irin wannan tambayar to ka rinka kallo al'arshin ubangiji duk da ba ka ganinta kasancewa wannan maganar da za ka gaya mata akwai ranar da Allah zai tsayar da kai daga kai sai shi kuma ya maka tambaya kai ka amsa ta to sai ka kage mata gaskiya to gaskiya ni abin da yake faruwa kaza da kaza da kaza ne to ke kuma shawarar da zan baki in ya barke miki gaskiya to ke kuma ki dau dangana akan duk abin da kika ji abin da ya tabbata laifin ki ne halinki ne ko kin tabbatar kina da shi ya gaya miki to ki yadda ki dau matakin gyarawa abin da kuma ba halinki bane to ki kokarin ki masa bayani na fahimta dan ya gane ina ba ta fahimci wannan da yawa gwagware ba za su fahimci wannan magana ba gwauro ba zai taɓa fahimtar wannan matsalar ba magana ce sai mai aure sai wanda aka shafa masa fatiya wannan wani zaurance ne da haka ni abin na bar magana a haka amma na san tana da sharhi tana da ƙarin bayanai kai ango tsakaninka da Allah ka fito ka gaya mata gaskiya ke kuma tsakaninki da Allah in ya gaya miki gaskiya in akwai abin to ki gyara in babu to ki kokari ki masa bayani ya fahimci ya fahimci daidai sannan kuma a ƙarshe a tsaya a yi wa juna gaskiya yaso da dama namiji yakan auri mace waɗansu abubuwa da ya zaci zai samu tattare da ita na halitta sai tarar bai samu ba to idan yana da ƙarancin wayewar rayuwa yana da karancin ilimi yana da karancin tsoron Allah to sai ya ta fitowa da hanyoyin da zai ta cutar ta har sai ya kore ta har sai ita da kanta ta kai kara cewa ta gaji da shi to idan akwai ta barawo akwai ta mabisa'u in bera da sata daddawa da wari galibin abin da yake faruwa a zamanin nan 'yan mata suna yin abubuwan da bai dace ba kuma iyayensu suna zara musu ido akwai rigan mama da take nuna mace tana da nonuwa suna zuwa kasuwa su siyo akwai duwawun kasuwa duk da yake nuna mace tana da hims suna zuwa su siyo sai su zo su yi ta wa samarin su kwalliya da waɗannan abubuwa to shi ɗari bisa ɗari ya ɗauka yadda yake ganin can nan haka take a ɗaki sai an je an yi aure ta cire wannan rigan maman ta saƙule wannan duwawun na roba sai ya ganta sungul to wallahi sun in ba Allah ya kalla ba ba yadda za a iya zauna da ke ina gaya muku wannan magana ce ta amana saboda muna kamuwa da irin wannan kes ɗin sau da dama in ka zaunar da miji da mace ba zai iya faɗa wannan maganar ba shi yasa da nace ta zaunar da shi ta yi masa tambayoyi tsakani da Allah ya gaya mata ko ta yi masa tambayar in ban fito na faɗi wannan ba ban ba shi likit ba ba zai iya faɗa ba zai ji nauyi tsakanin shi da matar ta sama fa ya gaya mata wannan zai ji nauyi ballantana kuma me ya tsammanin ka in an je gaban iyaye to sai a zo a ta kwana a kasa gane kansa a zo a fare wa aljanu sharri ko aljanu ne suka shafa shi ko suka shafa ta alhalin ba wani aljani ba wani aljani kun ga abin da ya sa mutanen da ba su gamu da irin wannan matsala ba su a lokacin su ba irin waɗannan kayan decoration din na cutar juna in ka gama ce yadda ka ganta haka take haka in ka aure ta kawai haka ka aura to amma yanzu zamani ya haifar mana da waɗannan matsalolin kuma duk yadda zaka ce mata su daina ba za su daina ba wasu iyayensu ma suke sa su su yi mahaifiyarta za ta sa ta je ta siyo wannan nonon na kasuwa eh, ko rigar nono mai koko ta ta sawa tana fita zance ana mata kallon mai mama shi sha'awar sa ya auri mace mai mama maman mace yana burge shi ko ta duwa duwa roba ko makaman iyaye suke sai wa ƴaƴansu wannan to ku sani ko da kuna taimakawa 'ya'yanku wajen su kwalliya amma wallahi kashe auren su suke kuke ba su sani ba domin cikin maza goma da wuya zaka samu dattijan da zai samu mace ba yadda ya zance zanciyanta ba kuma ya zauna da ita kaɗan ne kaɗan ne ban ce duka ba da haka mu ji tsoron Allah akwai wani saurayi da muka samu irin wannan kes ɗin da shi da ya fito ya gaya mana gaskiya ce wallahi malam da na aure ta ɗari bisa ɗari yadda na ganta haka na tsammace ta yace muna zuwa daren farko da ta tuɓe na ganta yadda take ya yace wallahi sha'awa ta bata tashi ba ko sha'awa ta ban sake yi ba akwai wanda bazan zan gaya muku ba dan uwanmu ne malami ne ma mai da'awa ce wallahi ni abin da ne gari yana wayewa na ba ta takardar ta salin alin kenan ya yace naga kirjinta nawa ma yafi nata ɗagawa to wannan shine magana ta gaskiya wacce a cikinta akwai raha amma kuma akwai gaskiya a cikinta iyaye sun san da wannan matsala mata suna rasa kan maza in sun yi aure akan laifin da ba za a iya fitowa a gaya musu ba amma wannan ita ce matsala da ya kamata mu fahimci gaskiya in muka ci gaba da tafiya a dukunkune muna naɗa juna ana ta cutar juna ana nutso da malfa to wallahi sun tallahi haka za mu ta zama auratayya tana ta lalacewa cikin abin da ke taimaka mata wajen lalacewa yaudarar da mata suke wa maza da yaudarar da mazan suke wa mata wani ɗari bisa ɗari ya ganta mace ce ɗari bisa ɗari ta yi masa amma ya tabbatar in ya je a yadda yake ba za ta aure shi ba ta fi ƙarfin ajinsa ba ta irinsa ba ce ba su ma matan kuma sun san da haka yau da dama za ka ji 'yan mata suna gaya ai wancan ai matan manya ce yo mata ma ƴan uwanta suna ce mata matan manya ballantana namiji to idan yana so sai ya aure ta sai je wani sai ta haɗe haɗe yau ya aro riga can takalmi a can yan kuɗi in ya samu ya je ya dashi in ya ɗauka ya je a yi canjin sababbi shi dashi ko ba kullum ake ɗauka ba sau ɗaya ne ma a shekara ya za ka gina rayuwar abin da sau ɗaya ke samu a shekara da kullum shi kenan ya zo ya aje wannan kuɗin nasa na dashi yau ɗan ɗebo ya zo ya yarfa mata gobe ya dan yarfa wa iyayen duk ana ganin kuɗi sababbi ya ɗauka kullum haka abin yake ba haka abin yake ba sai an je an yi aure ni na san aure ɗaya biyu da aka yi wanda ‘yan kai amarya da kuka suka dawo gida saboda kwata-kwata kamannin da suka kai mijin ya zo musu da shi da yadda suka je suka da shi wallahi ba haka bane sun tabbatar da wannan yarinyar ba za ta zauna ba to takaicinsu shine yau sun gama biki kuma sati mai zuwa za ta dawo wannan shine takaicinsu da kuka suka dawo kuma hakan aka yi ina jin amarya ta ko bakwai ko wani abu haka ta dawo to da haka mu ji tsoron Allah maza su daina cutar mata mata su daina cutar maza kowa ya fito da kamanninsa ɗari bisa ɗari kowa ya fito ya nuna shi waye idan aka aure ka yadda kake to za a zauna lafiya da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jira dan shu'ba dan shu'ba yazo ya gaya masa yace an bani mata a garin mu yana ta rawar kafa yana ta murna za a yi aure annabi yace ka taba ganin ta yace ban gani yace maza je ka ganta domin wannan shi zai bada garantin ka san me ka aura ta san wa ta aura baka rufe ta ba bata rufe ka ba ta ga angon kafin a daura auren ka ga amaryar to wannan shine zaman lafiya to amma mu sani yanzu kayan zamani na kwalliya ko ka ga mace fa baya nuna ka ganta a kai dai ka ganta a cikin kaya to kuwa yau a barka za cikin gar da haka Allah ya sa albarka cikin auratayyar mu kuma Allah ya kaɗe fitintinu takarda ta ƙarshe ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam mutum ne janaba ta same shi a cikin dare ga ruwa amma babu gurin eh, da zai keɓe ya yi wanka har alfijir ya fito bai samu dama ba to malam mutum zai taimama ya yi sallah domin kada lokaci ya kubuce masa ko zai jira har ya samu damar yin wanka a zai yi taimama shi ai da aka ce idan ka rasa ruwa za ka yi taimama ba wai dole sai ɗin ruwan ka rasa ba zai iya yiwa ka samu ruwan amma ba ka samu makewayi ba domin ba kawai samun ruwa shine ne wanka ba a samu ruwan kuma a samu inda za a yi amfani da shi ko zai yi a samu ruwan amma mai sanyi aka samu kuma ana tsananin sanyi to kaga nan ma ba a samu ruwa ba domin mai sanyi in an yi amfani da shi zai cuta to da haka anan ma za a iya yin taimama wannan da ire-iren su dai duk suna daga cikin uzurrukan da mutum zai iya barin ruwa kuma ya yi taimama wannan yake karɓar kullum ko ta karɓar da zai sanar da cikin da to akwai yan uwa da yawa wanda suke neman addu'o'i Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu baki daya Allah madaukakin sarki ya yaye musu da mu baki daya da dukkan al'umma musulmi damuwoyin da suka dame mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka